shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa kuma tsohon kaftin ɗin ingila david beckham ya shiga ayarin masu yin allah wadai da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya dangane da batun cin hanci da rashawa da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta zakudo beckham ya ce wasu abubuwan da suka faru a hukumar abun takaici ne kuma marasa karbuwa a wasan kwallon ƙafa da duk jama'a ke ƙauna. wasan ƙwallon ƙafa ba na wasu mutane 'yan kalilan ba ne na miliyoyin jama'a ne masoya wasan da suka bazu a faɗin duniya in ji Beckham. Yana mai cewa lokacin canji ya yi a hukumar ta FIFA kuma ya kamata jama'a su yi na'am da wannan canjin. Wani tsohon dan kwamitin zartarwa na hukumar ta FIFA, Chuks Blazer, ya ba da shaidar cewa shi da wasu sun amince su karbi na goro gabanin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda aka buga a faransa a shekarar 1998 da kuma wanda aka buga a afirka ta kudu a shekarar 2010